ci gaba da shari'ar shugaban majalisar dattawa bukola saraki na jan hankalin 'yan siyasa musamman ma na jam'iyyun adawa a taron yaƙi da cin hanci da asusun kwarar adanawa ya gudanar a abuja masu jawabai kan kawo misali da wannan shari'ar inda da yawan su ke nuna rashin amincewa da yunkurin sauya dokar kotun ɗa'ar ma'aikata da ke sauraron shari'ar wasu suna ganin ba sarakin ne kaɗai ke da irin wannan laifin ba ga abin da shugaban jam'iyyar labour abdulrazak salami ke cewa na ga wannan akan siyasa ne don in aka ce da an kama tinubu an yi masa hukunci aka ce an yi kuskure to kotu irin wannan inda har suka tabbatar cewa sun kuskure to su kuskure nan ya tsaya kenan sai sun sake gyara kansu amma har yanzu kotun na bata gyara kanta ba ita ma shi shugaban kotun ana cikin bincikansa saboda haka ba gaskiya cikin wannan batun saraki a sake duba a sake tantancewa ya kasance tsakani da Allah za ya mutane hukunci. Shi ma sakataren jam'iyyar NCP Yunusa Tanko na da ra'ayi mai kama da wannan. In ka lura, ai ba shi kaɗai bane a ciki. ni abin ma nake ban mamaki wayansu da lokacin sa ya kamata dukkan su nema ya kamata a bincika ai ba amma ka san ne fagen siyasa ake dama an ce wannan tafiyan dama saboda wani kila ko ya riga ya saba ita jam'iyyar nasa ne ko kuma shugaban kasa shi sa ake bincikan sa ka gane to kuma wani za su ce hakan nan domin menene ai a lokacin ga bala tinubu su ma suna cewa shi ma kansa ai an same shi da irin wannan abu amma an sake shi ka gani to wayannan abubuwa bai dace a bar su suna faruwa ba bahaushen mutum ne yake karin magana ya ce karka kuskura ka bar gidanka ta samu dan gebe domin in ka bai ta samu dan gebe to menene kadangare da wane ne zai shige ta dole ne mu samu mu gyara mu tabbatar cewar tun da muna so mu yakin nan ne mu tabbatar cewa kamar makaho ne in ya ce maka zo mai faɗa ka tabbatar ya harke wani dutse a hannun bayansa ka fahimta so in baka rike wannan dutsen ba to kakka shige fagen nan uwar kungiyar kwadago ta ce tana goyon bayan zaman kotun ɗahar ma'aikatan kan saraki ga jami'in kungiyar comrade no toro kaman ka je prisonin najeriya ne sai ka samu barawon akuya an ɗore shi ba ma kai shi kotu ba ma balle kotu ta tabbatar ko yana da laifi ko baya da laifi amma sai ka samu manya-manyan shugabanninmu wanda aka tabbatar suna da laifi sai ka ga a ta juye-juye ba a so a faɗi gaskiyan al'amarin domin a hukunta su saboda mun fitar da takardar sanarwa muka yi tir muka yi watsi da kwastoriman da ake yi muke faɗin cewa a tabbatar da cewa an yi adalci duk wanda ya laifi doka ta hukunta shi kuna ga aikin wannan kotun daidai ne kenan a tabbas tun daga shaidu kuma ga zahiri tun da akwai shaidu kuma an tabbatar hakkin kotun ne ta tabbatar da cewa ta ba da shawaran ko ta yanke hukunci akan duk wanda yake da laifi. Ayyukan kotun ɗayan ma'aikata a cewar jami'an kotun na gudana ba tare da ɗaukar hankalin jama'a ba. Wannan shari'a ta saraki da ke da manyan lauyoyi karkashin Kano a Gabi na tsayin dakan bayanan kariya. Hausawa kan ce shari'a saɓanin hankali. Nasura da Mailika Murar Amurka daga Abuja. Najeriya.